Da suna Allah mai rahama mai jin kai ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna yarinya mai taɓar gaza kashi na ashirin da takwas. Wanda marubuciya Zainab Habib Mom Islam ta rubuta mai kama shi a wannan channel na YouTube. Mai suna duniyar Hausa Novels. Ni ne na ku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Da sallama suka shiga mama da ke zaune tana waya da alama da yaya zakar take wayar ta katse tana yi musu maraba. Tsalli Aisha ta yi ta rungume mama mama ta ce ka shiga ciki shiga kami sai kasancewar da tabarma kuma ɗakin tsaf yake. Mama ta yi ka aka siyo masa maltina da fanta kana da suwan ta je masa a gaban shi. Bayan sun gaisa mama take tambayarsa ina sa ya ce lafiya lau. Aisha da ke zumuɗi ta ce albishirinki mama gora mama ta ce. Rufe baki Aisha ta yi kana ta buɗe ta ce ranar Monday za a kai za na makarantar kwana. Wani irin farin ciki mama ta ji har tana hawaye don daɗi. Ganin hakan ya sa kamishi ma farin ciki duk da baya so tafiyarta duk da baya son tafiyarta. Kamis ya dan jima a gidan mama daga ƙarshe har zai fito sai kuma ya da ɗakin ya kirga dubu goma ya bata. Da gyar mama ta karba tana yi masa godiya ya ce Aisha ta zo ta binne ta bata ta kawo wa mama. Mama ce ta ce ka tsaya ku gaisa da matar ɗakin nan. Tsayawa mama ta yi daga bakin kofa ta ce amarya ga bako za ku gaisa. Cikin isa amaryar ta ce a ce na gaishe sa ai ba dole sai na fito ba. Wani uban a shar Aisha ta mulmulo ta ce kwandon uba wace ce wannan mama. Murmushi kamis ya yi ya nufi kofar gidan bai yi mamaki ba saboda ya zauna a duniyar. kowa Aisha leda ya yi kana ya ce, Ma'isha sai yaushe kuma. Zan dawo amma zani gidan yaya da kuma kasuwa siyo aya. Aya da taura kila makarantar babu. Gudun kar ya ɓata mata rai ya sa shi sanya. Hannu aljo zai ciro kuɗi ta ce ka shi na da shi. Bai ƙara magana ba ya shige mota tare da yi mata tare da ɗaga mata hannu suka tafi da gudu ta da cikin gidansu ta bangado labulen ɗakin amaryar ta ce wai ha ka sa ni mama mama da ke fitowa yanzu ta ce amaryar malam ce fa malam kuma aure yayi aisha ta tambaya cikin mamaki amaryar ce ta fito ta ce kewa ce ce yar karama da ke sai iya yi da kwai da nan banza kawai ta yi tsaki ta koma ɗaki sai dai ke ce banza aisha ta faɗa da ƙarfi a zuciye amaryar ta fito za ta fara aisha malam yi sallama jin salam malam yi sa aisha faduwa ƙasa ta kamar mai suma ta san yanzu yana ji da ita zai yi wani abin da sauri malam ya taho kanta yana subhanallah me ya same ta Mama Aisha ta shige daki ita kuma amarya tana tsaye rike da kogo tana girgiza. Aisha sai mai da numfashi take kamar gaske. A da ya shiga yi mata cikin lokaci kaɗan ta dawo noma. Kana ta yunkura ta miƙe tana koka ta ce, Wace wannan malam? Malamin shaƙe min wuya ta yi wai sai ta kashe ni. Kan uba amaryar ta faɗa tana shirin kamo Aisha. Malam ne fara yi mata magana wannan fayata ce, ta ce to ina ruwana da ‘yarka ce, ka sa abin da ta mun kuwa? Tunda ba koya mata girmama na gaba da ita ba. Wallahi ba zan zauna ana yi min cin kashi ba, amaryar ta faɗa kamar za ta yi dambe da baban kamar za ta yi dambe da shi. Wato ke da ƙaramar yarinya ma za ki faɗa wacce take ya wajen ki ko? Tsaki amaryar ta ja tare da wucewa ta bar shi a wajen ta shige ɗaki. Aisha kuma ta tsaya tana share hawaye. Malam ya ce ki ya ki shiru Aisha ni da ita ne wallahi za mu sa kafar wando ɗaya. Mama na daga ɗaki ufan bata ce ba. Ban kaɗa labulen ɗakin amaryar malam yayi ya fara sarfa bala'i kamar zai arbaki. wani irin kuka ta fara mai kama da na kissa tana yi tana ji tana ji zaro ido malam yayi ya ce iskancin banza ya nemi waje ya zauna yana jijjiga kafa komawa ɗakin mama aisha te tana dariya mama ta ce aisha ba sa ki ba ce karki kuma kin ji ɓata aisha ta yi kana ta ce wallahi kafin bar gidan nan sai na janyo mata asara tasowa mama ta yi daga kwanciyar da ta yi ta ce har yanzu baki hankali ba ko to wallahi ki kiyaye ni wannan tafi ki gara ma ki sawa ki ruwa dariya aisha ta yi ta fice gidan su maman ummi a zaune ta same ta a ɗaki tana ninke kaya a'a yaushe gari maman ummi ta faɗa tana dariya ɗazu muka zo ya ummi take Maman Ummi ce ta ce ai tana gidan yayanku tun da ya zo ya ɗauke ta. Ni ma zan tafi makarantar kwana ranar Monday Aisha ta ce. Iko Allah maman Ummi ta ce tana murmushi. To Allah ya kai mu Aisha. Amina Aisha ta ce kana ta fito daga gidan. Tana dawowa yamma ta yi don haka mama ta ce mata me take son ci. Indomi Aisha ta ce da kifi. Mamaci ta ce kin ga babu mai siyo min maza ga kuɗin ki siyo manya guda hudu. Ko da ba mu cinye ba gobe a ɗumama ki siyo kifin na ɗari uku muna da man gyaɗa da magi. To Aisha ta ce kana ta ruga da gudu. Bata jima ba sai ga ta dawo ta dawo karɓar jajjage ta yi bayan ta gama mama ta ba ta yanka albasa. Suyar da amaryar malam ta ji ne ya sa ta kwafa ta ce zai shigo ya same ni. Yau za a yi bala'i a gidan nan. Ta zauna a kujera tana jiran shigowar malam. Gida ya kawai da kamshi saboda sosai ga kamshin kifi ga na indomi. Abin ya yi yawa komawa ɗaki mama ta ta fito da bota ta zuba ruwa ta je ta yi alwala. ta cewa Aisha in ta gama ta zuba wa amarya a roba to kawai Aisha ta ci tana gama ta cika robarta da shi ta sa mama a kwano ya zama saura kaɗan ta ɓoye tukunyar inda mama ba za ta gani ba ta shige ɗaki ta fara ci. Lemun da haka siyowa kamis bai sha ba shi ta sha tana ci tana waka. Bayan ya shayi malam ya shigo da fararsa ya shige ɗakin amarya Haba amarsu ba kya laifi, ko faɗan da na miki ne aka sa aka siya aka samu zo mana yawa shakura. Wata yawar harara ta duka masa kana ta ce, ai ba zan yi laifin ba da ka ba su kuɗi suke ta soye-soye, ni ka ware ni tun yanzu ka fara nuni nuna ka fusanta kenan. Ni wallahi ba zan iya ba, ta ƙarashe maganar tana kuka. Malam ne ya janyo ta jikinsa yana yi mata tafiyar tsutsa yana ta ko me yake karantawa oho. Cikin kankanin lokaci ta miƙe tare da kamasa da bulanda cincin da fresh a jok. Washa koraye yana cewa, Allah ya miki albarka amaryata kin san yadda nake son ki kuwa? Ƙara fasa mata kai yayi ta mamance da sa Aisha na can suna cin daɗi. Haka ya shatantar da ita har bacci ya yi gaba da ita. Mikewa ya je ɗakin mama salama ya same su a zaune kowa da kwanan indomi a gabansa ga kuma lemun kwalba. Eh malam ya ce ki Aisha ya nuna ta da yatsa ya ce don ubanki baki da tausayi ne duk daɗi duk daɗi da kuɗin da suke kashe miki ba za ki dinga tuna da mahaifinki ba ko wallahi ki yi wa kanki faɗa. Mama dai tana zaune kamar kurma ya kara da cewa, ko da yake wannan uwar taki ba za ta bar ki ki yi arziki ba na sani, ba laifinki ba ne. Ka yi hakuri malam ga dubu biyu ya ce ba ka Aisha ta ce. Washe baki ya yi kana ya ce, ashe dai 'yar malam tana tattali kai, Allah ya yi miki albarka, dama ba ni da kuɗi kamar kin sani. Yana karɓa ya ce to a kwana lafiya ‘yar malam. Malam na fita Aisha ta ce mamu wallahi kuɗin da kyakkyawa ya bani ba anti Firdausi ne wannan tun zuwan mu shine ban ba ne baki bata ba cewar mama Aisha ce ta ce ai ya ba su dubu goma shine na ɓoye wannan gashi da na da na bashi ma lokacin damun da kuɗi na ya ai gaya mai ban ba su ba. To Allah ya miki albarka mama ta ce amma kar ki sake shiga sabgar amaryar nan na roƙe ki Aisha. Kina son raina ya taɓaci ko? Aisha ta ce tare da miƙewa. Kai ta kai roba waje ta wanke hannu ta yi alwala ta zo ta yi sallah tana idarwa ta hau gado ta kwanta. Washe gari da su ba mama ta dinga tashinta ta ki tashi har sai da ƙarfe bakwai ta yi sai faɗa mama take yi. Bayan ta yi sallah ne mama ta ce ta zo ta siyo kulli a dama koko. ba ta ta yi kana ta ce ni wallahi tun da na je gidan nan bai sha koko ba. Sai yau wallahi na daina sha a siyo madara da biredi a haɗa shayi da siga. To mama ta ce kuma an ce bakonka annabinka. Dole ta yi mata saboda duk da dalilin ta suke samun alkhairai sosai. Bayan Aisha ta siyo an haɗa shayi tana jin amaryar za ta fito. Aisha ta fito da kofin shayi tana cewa, Mama sugan bai ji ba wallahi. Mama da ke shan nata ta ce kar ya ji. Ɗin mai bakin shan zaki, Dariya Aisha ta sa tana ƙarawa. Wannan abin ya kular da amaryar malam kamar za ta yi kuka. har so take ta ranar da Aisha za ta bar gidan ta yi murna. Dan in tana nan to babu ita babu zaman lafiya. A Aisha me yake yi a nan mana ya tambaye ta. Shayi nake sha malam Aisha ta ba shi amsa. to to ‘yar malam a sha shayi a daɗo miki madaran ne ko kuwa wannan taji. Aisha ta ce e ji ta faɗa tana dariya. Malam na shiga ɗakin amarya tana ganin sa ta tashe da kuka ta ce yau gidan mu zani ba zan zauna bakin ciki ya kashe ni ba. A sati mun taro mun cinye karata gobe fa za ka koma ɗakin matarka. Kashi ka sake musu kuɗi sai daɗi suke ci, ni ka bar ni kamar dutse, ni kan ba zan yarda ba, tunda kai ma ba za ka sauya ba wallahi. Hakuri malam ya shiga bata tare da cewa in dai shayi ne sai siyo mata, ta kwantar da hankalinta. Ganin za ta tada masa bori ya sa ya ɗauki kofi ya je wajen mai shayi ya siyo da biredi ya kawo mata. Sai lokacin ta yi dariya har da haɗowa da hannun malam aka yi irin na masoyan nan aka ɗago da hannunsa aka yi mai kes abin duniya kenan. A biyayyo malam daɗi ya ƙyalƙyale da dariya. Jiyo dariyarsa da Aisha ta yi nesa ta cewa, Mamoyi malam lafiyarsa kalau kuwa?' Ke bani son gulma kina yarinyar ki da ke mama ta faɗa tana zarewa Aisha ido. Kuma Aisha ta yi bata ƙara magana ba. Zuwa zahar amarya ta ci kwalliya yau malam zai fita daga ɗakinta ya koma na maman Aisha. Zuwa yamma tana tafi tana cincin gam dariya Aisha ta sa tana tafi. Mama Aisha da ke ɗaki ta ce ke kuma lafiya? Lafiya mama ta ce. Lafiya Aisha ta ce. Bayi ta nufa amaryar da buta a ta a hankali Aisha ta shiga ɗakin ta ɗauki kwalbar turaren wuta guda uku. ta fashe su da ta kuma ɗauko filet-filet na tangaran shi ma ta rotsa shi a cikin ɗakin amarya. Da gudu amaryar ta fito yana tana harsashe kamar a ɗakin ta ake yi cikin sa'a ta ci da Aisha. Allah bai ba ta sa'ar kama ta ba amma. Ihu ta sa tana cewa shegiya kin kashe ni. Ficewa kofar gida Aisha ta yi ta ga malam a zaune da rediyo a nisa. Cikin firgici ta ce, Malam aljanin amaryar ka sun tashi, tana tafasa kayan ɗakinta ka zo ka gani. Malam har yana tuntuɓe taho ya samu tana ta kuka. buta ya ɗauka ya kuskure bakinsa kana ya fara yi mata karatu turai kafar malam ta yi ta ce an ce maka aljanu ne da ni ta zaka wani zo ba za ka yi min jaja ba za ka zo kana yi min adda ci gaba da adda malam Koka kuka take yi sosai dai abin ya yi mata ciwo aisha kam ta gudu ba ta ma unguwar ta shiga kasuwa ran ta fes